Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da safe yau Litinin 8 ga watan Janairun shekara ta 2018. Suna Nasir Fil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makeri da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa tashe-tashen hankulan da aka fuskanta a Najeriya na baya-bayan nan ya sa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira shugaban 'yan sandan kasar don yin bayanin halin da ake ciki. You know, we have various level of uh, police in this country. Sufeta, jiran na 'yan sandan Najeriya kenan, Ibrahim Idris, jim kaɗan bayan ya gana da shugaban ƙasa. Rundunar sojan Najeriya shiya ta shirya da ke jihar Riba ta yi bayanin kashe fitaccen mai garkuwa da mutane kuma shugaban ƙungiyoyin asiri, Don Wani. Then they were already planning another mayhem in Omok. So we moved from here to Enugu. Red is of Our troops shot at them. These are the criminals you can see. Haka kuma za ku ji cewa gwamnan jihar Ekiti a dele Fayoshe ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa. Sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa zai gabatar amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta yi wani zaman sirri a jiya Lahadi domin sauraren rahoton kan mummunan zanga-zangar da aka yi a ƙasar da kuma nazarin yanayin tattalin arziki da ƙasar ta fada a ciki wanda ya haddasa zanga-zangar. A zaman wakilan majalisar sai wa wasu ministoci tambayoyi kamar ministan harkokin cikin gida Abdulrahman Rahman Fazli da ministan kula da asirin ƙasa mahmud alayi da kuma sakataren hukumar tsaron ƙasa ali shamkhani a kan wannan zanga-zangar da ta mamaye ƙasar wacce kuma ta janyo asarar rayukan mutane 21 hukumomi sun ce akasarin mutane sama da dubu guda da aka kama su a cikin zanga-zangar da aka kwashe mako guda ana yi yayin da aka shigo sabuwar shekara an sake su a bisa beli amma waɗanda ake ganin su ne suka haddasa rigingimun suna tsare kuma babban lauyan gwamnati a birnin tehran jafari dolatabadi ya ce doka za ta yi aiki a kansu shugaban amurka donald trump da hadimansa sun yi wuni jiya lahadi suna cikakkar wani sabon littafi da ke bayani a kan shekaran farkonsa a matsayin shugaban ƙasa wanda littafin ke cewa shekara ce mai cike da rudu sannan kuma wai shugaban ba shi da cikakken hankali da zai jagoranci amurka a cikin wani sakon twitter trump ya ce tun ranar farko da na yanke shawarar shiga takarar shugabancin ƙasa nake fama da masu baza karya a kaina kuma yanzu gashi ina fuskantar wani shirmammen littafi da wani shashashen marubuci ya rubuta Trump ya bayyana fushinsa ne a kan marubucin littafin Michael Wolff, wanda bayan hirar ragi 200 da ya da Trump da kuma wasu hadimansa, ya kwatanta kwamacalar da ke gudana a cikin fadar White House a ƙarƙashin jagorancin Trump. Sabon littafin mai lakabi Fire and Fury Inside the Trump White House tun ranar Juma'a ya fito. Isra'ila ta haramtawa wasu kungiyoyin fafutuka ishirin shiga ƙasar saboda kiran da suka yi na ƙaurace mata saboda manufofinta a kan Falasɗinu. Kungiyoyin da abin ya shafa sun fito ne daga ƙasashen Chile da nahiyar Turai da Afirka ta kudu da kuma Amurka. Yanzu mun tashi daga kare kanmu mun fara kai hari da kanmu, in ji ministan tsaro na Isra'ila Gilad Erdan ya faɗa a jiya Lahadi. ya ce ƙungiyoyin da suka ƙaurace ɗin ya kamata su san cewa isra'ila za ta sa kafar wando guda da su kuma ba za ta ba su daman shiga cikinta ba domin su addabi 'yan ƙasar sai dai ba a san matakan da hukumomin isra'ila za su ɗauka wajen hana 'yan waɗannan ƙungiyoyin shiga ƙasar su ba idan suna da ingantattun takardu na tafiya kamar fasfot da biza. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akalla mutane goma sha takwas ne suka rasa rayukansu a cikin wani harin bam da ya tashi a garin idlib da ke ƙasar siriya wanda yake hannun mayaƙa 'yan tawaye a cewar wata ƙungiya mai nazarin wainar da ake toyawa a siriya ɗin har yanzu dai ba wata kungiyar da ta fito ta ɗauki alhakin kai wannan harin a garin idlib wanda shine babban birnin lardi da shi ma ake kira idlib a jiya ma sojojin gwamnati sun kama garin sinjar da shi ma yake lardin na idlib wanda kuma shine birni mafi girma da ya shiga hannun gwamnatin a cewar cibiyar kula da kare haƙƙin bil'adama ta siriya ta observatory shugaban amurka donald trump ya ce yana fatan tattaunawar da ake sa ran za a yi tsakanin koriya ta kudu da koriya ta arewa za ta zarce maganan wasannin motsa jiki na olympics kawai har ya ce amurka ma za ta shiga tattaunawa a can gaba idan ta ga lokaci ya dace shugaban na amurka yana faɗar hakan ne a gana wadda yi da manema labarai a wani gidan hutawan shugaban ƙasa da ke camp david a jihar maryland inda yake ganawa da kusoshin jam'iyyarsa ta republican mr trump ya bayyana fatar tattaunawar ƙasashen biyu za ta yi amfani a jiya lahadi ne kuma fadarsa ta white house ta ba da sanarwar cewa trump ya zanta da shugaban faransa emmanuel macron a kan halin da ake ciki a nahiyar ta koriya inda kuma shi trump din ya ce sun daɗa jaddada matsayin ita amurka da koriya ta kudu da sauran ƙasashen duniya na cewa dole ne a hana koriya ta arewa mallakar makaman nukiliya labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla. Biyo bayan kashe-kashen da aka yi ba a wasu ɓangarorin Najeriya daban-daban. A makon da ya gabata ya sa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nemi bahasi daga Sufeto janar na 'yan sandan kasar. Daga Abuja ga Hassan mai na kaina da ƙarin bayani. kama daga jihohin Benue, Rivers, Adamawa da Taraba ya zuwa jihar Kaduna munanan rigingimun da suka faru a baya bayan nan da kuma ya yi sanadiyar zubar da jini abin babu daɗin ji musamman yadda aka kakkashe mata da ƙananan yara al'amarin da ya sa shugaban kasa muhammadu buhari kirawa shugaban 'yan sandan najeriya har fadarsa ta aso rock da masa bayanin halin da ake ciki uh, sofeta jinar na 'yan sandan najeriya kenan ibrahim idris kaɗan bayan ya gana da shugaban kasa kewa 'yan jaridu bayanin cewar ko da baya ga matakai misali a jihar benue baya ga kwamishinan 'yan sandan jihar da mataimakin sofeta jihar na 'yan sanda da ke wannan shiya wato ai ya kuma tura makalashinsa wato DIG don samar da cikakken tsaro a jihar. Yayin da Sufeto Janar ke wa shugaban kasa bayani a nan Abuja. Shi kuwa ministan harkokin cikin gidan Najeriya, Laftanar General Abdulrahman Bello Dambazau, na can birnin Fatakwal ɗin jihar Rivers inda nan ma aka yi kashe-kashen. General Dambazo ya ce shugaban kasa ya damu kuma ya kaɗu musamman yadda ake hasarar dukiya da rayuka a halin yanzu muna duba baki ɗayan yanayin tsaron yayin da jihohin Adamawa da Taraba kashe-kashen ke ɗaukar wani sabon salo. Dr. Umar Ardo tsohon malami ne a makarantar horas da hafsoshin sojan Najeriya wato NDA da ke Kaduna. Constitution namu ya tsara akwai National Council of State, akwai National Defense Council, akwai National Security Council. Dukka tsarin mulki ya ta su ne saboda in idan wa'innan sun taso a kira su a kawo shawarwari yadda za a magance wannan. amma kafin nan mutum ɗaya ne kawai zai iya kiran taron ne shugaban ƙasa kuma shugaban ƙasa bai kira taron nan ba mun gwamnatin da za ta ba ƙasa zaman lafiya ba gwamnatin nan ba ta da hurumin zama Ko kowace ce ne kuma including wannan gwamnatin Buhari. Sakataren jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Maima buni ya ce gwamnatin nasu na fayin kokari. Dangane da zubar da jini ko a jihar Benue ko jihar Kaduna ko Adama ko Rivers kowa ya sani lokacin da shugaban kasa ya kira jami'an tsaro akan wannan ya ba su kuma umarni na su je su tsayar da wannan abin da yake faruwa. Yanzu dai abin jira a gani shine sakamakon da wannan kokari zai haifar. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. mai na kai na, Rundunar sojan Najeriya shiya ta shirya da ke birnin Fatakwal ta yi ƙarin bayani dangane da yadda ta kashe fitaccen ɗan bindigan nan don wani da ake zargi da zama shugaban ƙungiyoyin asiri da kuma yin garkuwa da mutane. Ga Lamida Abubakar da ƙarin bayani. a wata sanarwa da mai magana da yawon rundunar sojan najeriya da ke shiya ta shidda a birnin na fatakwal kanal aminu iliyasu ya sanya wa hannu ta ce rundunar sojan ta samu muhimman bayanai ne daga mutanen gari game da maboyar danwani wanda ake zargi da kitsan harin da ya kashe mutane 23 da ke dawowa daga coci-coci daban-daban a ranar farko ta sabuwar shekarar da muke ciki ta 2018 a garin omoko da ke jihar Ribas sanarwar ta ce lokacin da sojojin suka kai wannan samamen zata, a maboyar Danwani sun samu abubuwa masu tada hankali kamar irin su nakiya da makamai da kayan sarki sanarwar ta ci gaba da cewar binciken jami'an tsaro na farin kaya ya nuna cewa Mr. Danwani ya koma ne a garin inugu, inda ya fara kare kaina a cikin jama'a kamin a kashe shi. Major General Okon Odu shine shugaban runduna ta shidda da da ke fatakwal ya ce yana cewa ne bayanan da muka tattarar su nuna cewa mr danwani na shirin kaddamar da hare-hare a garin enugu da kuma omoku da ke jihar rivers kamin ya kaddamar da harin ne jami'an tsaro suka gano inda yake a garin na enugu bayan hakan rundunar mu ta 82 da ke birnin na enugu da kuma haɗin gwiwar jami'an tsaro na jihar Rivers suka yi ma maɓoyar sadarar mikiya don wani da mataimakinsa yake ciku da wani ɗan ƙungiyarsu Mustaloki suka ga an kusa da kama su sai suka nemi tserewa ta kofar baya a gidan da suke wannan ne yasa dakarunmu da suka kai samame suka halaka su har lahira. Wasu 'yan jihar ta Rivers sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da kashe danwani cewa. My name is Mr. Odo and I'm very happy hearing the news that that Donwani has been killed by the Nigerian soldiers and will have peace in River State. Wannan yana cewa sunana Odo ya ce ina cike da farin ciki dangane da samun labarin kashe Donwani da rundunar sojan Najeriya ta yi a dalilin haka za mu samu zaman lafiya a jihar mu ta Rivers. My name is Mr. Owell. Actually, I will not say that I'm happy because there are so many people out there like Donwani. The governor knows all about them since he's the chief security officer officer obviously. Yana cewa ne ni dan jihar Rivers ne kuma a gaskiya bani cike da wani farin ciki na kashe danwani da aka yi domin akwai ire-iren su da dama a jihar Rivers kuma gwamnan jihar Rivers shine shugaban tsaro a jihar ya san ire-iren su danwani a jihar inda suke ya kamata a yi maganin su Lamido Abubakar sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya. A da Lamido Abubakar gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayoshe ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya a wata tattaunawa da da muryar Amurka. Ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani. that if given opportunity, I am telling you, Nigeria needs a credible leadership. Gwamna Ayodele Fayoshe ya ce da yardar Allah ina shaida maka zan tsaya takarar shugaban kasar Najeriya a shekarar 2019 idan aka bani dama ina gaya maka Najeriya tana buƙatar shugabanci na gari idan mutum yana da ƙwazo ga kuzari kuma yana iya haɗa kan ƙasa zan yi takarar shugaban ƙasa da yardar Allah da duk ƙarfin shugaba Buhari a arewa da Najeriya a shekarar 2019 ka rubuta aka ajiye zan yi nasara zan lashe zaben shugaban kasa a shekarar 2019 da ni tambaye shi cewa jam'iyyar PDP ta zaɓi shugabanta daga kudancin Najeriya kai kuma daga kudancin Najeriya ka fito wannan ba zai hana ka takarar shugaban kasa ba. Sai gwamna Ayodele Fayoshe ya ce kamar yadda tsarin mulkin Najeriya ya shimfiɗa tsarin mulkin ya ba shi damar ya yi amfani da damarsa a matsayinsa na ɗan Najeriya domin a lokacin da aka yi zaɓen Obasanjo marigayi Abubakar Rimi ya yi takara a lokacin da aka yi zaɓen marigayi Adowa Odili ya yi takara kai ba wata matsala idan ni faɗi takara sai in koma gidana in zauna na yi amannar cewa idan Allah ya ce zan yi takara to zan yi takara idan Allah bai so in yi takara ba ba zan yi takara ba kuma duk wanda shi shugabannin jam'iyyar mu sun ka zaɓa za mu bi shi amma ba zan yanke ƙauna ba haka kawai to kana iya kada shugaba Buhari a zaɓen na shekarar 2019. they wanted somebody to be there. gwamnan na jihar Ekiti ya ce da yardar Allah zai kada shugaba Buhari. Allah ne ya ɗora shugaba Buhari a lokacin da yake son wani ya zama shugaban ƙasa. Duk abin da Allah ya so zai yi zai yi kuma ikon Allah ya wuce dan Adam wani abu da bil'adama ba zai iya yi ba mai sauki ne a wurin Allah. Kalaman gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayoshe kenan a tattaunawar da ya yi da muryar Amurka. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambol har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga shirin na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Wasu muhimman batutuwa guda biyu da muka taɓa a shekarar da ta shige ta 2017 su ne batun dukar da 'yan banga suka yi ma wasu matasa guda biyu a garin Jega, wato Madasiru da Zayyanu, har ɗaya daga cikinsu ya rasu wato Zayyanu kenan. Ɗaya batun kuwa shine zargin da mutanen wani ɗan ƙaramin gari mai suna zirama a ƙasar giya da ta jihar Bauchi suke yi cewar wani alkali mai suna Sani Musa yana ci musu zarafi. Game da batun kisan Zayyanu, da farko an so kashe maganar har ma wani alkali a jega ya bayar da belin mutanen da ake tuhuma da laifin kisan kamar yadda mu da siru wanda ya kubuta da rai ya bayyana mana da muka je bayan su yi ta'azabtar da mu ba su yi muna bayanin kuma ba sai da sun ka kara azabtar da mu sai suka ce wai tumaki an ka sace shiyan mu mu suke tuhuma bayan wannan bayanin ba wani bayani wanda sun ka kara mana kuma muka gaya musu ba mu bane kuma ba mu san kowaye ba kawai suka ci gaba da azabtar da mu suka ci gaba da azabtar da mu bayan sun gama azabtar da mu sun ka ajiye mu suka kawo su yara su uku suka ce su fake mu yaran suka fake mu can daidai santa misalin karfe uku na dare yaran su yi bacci sai na ce na ce ka tashi mu fita mu samu mu kai gida in iya mu sun ga abin da aka muna babu li sai sun ɗau mataki ya ce mi da surban ya tashi na ce ka bari in rika hannunka in na sheka in fito mu rinka bi hanya hanya inda ba za mu haɗu da su ba in sha Allahu rabbi har mu kai gida ya ce wala mi da surku hannuna ka taɓa har cikin zuciyata nake jin ciwo ya ce mi da surka dangane ga Allah kai hankuri bugun da sun kai mai suru da wayan rayu na san ba rai ka yi hankuri ka dangana ga allah in ka je gida ka yi musu bayani ka hita kawai su da na fita da na fita sai na kasa taya sai na rinka amai akwai masallaci wurin da rijiyar kwakwar sai na ɓoye tsakanin masallaci da rijiyar kwakwar yana ita amai yana ita amai can ba a yi wasu mintuna sosai ba sai na ga yaran daga cikinsu wani ya fito wanda yaran da aka bari tsaron ku kenan eh wanda aka bari gadin mu daga cikin su na fito su ɗi suka bi hanya ya bi hanya da ya bi hanya sai ta yi sai ya dawo can can bayan minti biyu sai na ga mutum biyu su ya zo da shi a ta da magaji da na ga sun zo su ɗaya na ga sun shi magaji yana waya da ya waya sai na ga bala bazuka ya zo da halittu ta ƙare ya zo sai na ji suna waya suna cewa ai yaron nan ya mutu kuma ba su san inda ɗaya yake ba to sai ina tunanin cewa na an kai su nemo ni duk inda nake kawai sai na gadai ragowa sai sun ka shiga ciki sai sun ka tallaba gawarsa sai bala bazuka sai ya je wurin kotu sai ya jawo mota da ya jawo mota ko kunna fitilun motar ba ya gaba da baya ya taho da ita hawo nan sai sun ka tallaba gawa shi sai suka zo suka saka a mota da suka saka a mota saboda ni ba gaba na ya rasu ba ina dawa ya rasu ne ko rasu ba sun ce amma in bai rasu ba ya za a yi masu tallabo shi kuma ga ina jin yana cewa ya mutu ya mutu kawai suka sa ya mota sai suka ja mota suka shiga mota suka ja mota shi kuma magaji sai koma gida ne sunana alhaji garba faransi shiga ni ne mahaifinsa ya to sai muna nan muna jira a kira mu kotu yau a kira mu gobe a kira mu gata a kira mu shu sai muka ji an ce wai an kai yara kotu ta nan jiga ba mu da labari na ce shine yiwa haka nan babu mai tsara babu shaidu a kai yara kotu sai aka ce wala an kai su sai na tahi na je can kotu din ban samu mai shari'a ba dan mace ta sai na ce ma yaran ta tuna ji an ci ɗana da an ka kashe bai zagi kowa ba bai doki kowa ba bai taɓa kayan kowa ba bai nuni kowa ba aka kama shi kawai aka je aka mai kashin gilla ba tare da komi ba kuma an ce wai an sake su suka ɗauro yaro hankali na sai na tafi bayan sha biyu na koma kotu ɗin rijistaran ta ya dawo na ce mai shari'a nake nema da an ce an ba da yare beli ba mu labarin komi ya ce eh, gaskiya ne an ba shi su beli amma yanzu in muna son magana dpp za mu saboda haka an bashe su beli kuma belin da aka bai ko wani yaro sai an ba dubu ɗari biyar nashi da na mai beli ne dubu ɗari biyar sannan da takardun gida na sannan a ba da beli da haka in kwatar da hankali na ba yare da za a saki na ba kawai in ce kwatar da maciyata ba su da kubi kamar da rijistara ka faɗa min sai na taya ta ah, kai dai kwana biyu sai mun kaji an ce an sako yara ana ci ana hashin tudu na garkar sarki ana munna ana munna an kashe shi ba tare da yan komi ba saboda ka taimakon adalci ta bi kil nan sau da kawa ta gane gaskiyar al'amarin nan sun dai ce ɗana ɓarawuna ba ɓarawuna bai taɓa sata ba da Allah shi in kuma ya taɓa sata garin jiya ga yake zaune akwai abokanai da kuma miyar sata ko kuma kayan wa sata sun wagawa ka zahi da liƙa mata ƙarya don su biya su kuma ɗana an kashe shi na saboda wata bukata ta kashin kansu kawai in kuma akwai lahi a waɗi saboda ka ka samu hukuma ta mai adalci ta bi hakkin ɗana ɗan haka shi ta gano shi domin abin na shi ne ka bukata. To amma kwanakin baya sabuwar cif jojin jihar Kebbi da ofishin daraktan gabatar da rike a jihar Kebbi wato DPP sun sake taɓo wannan batu suka kuma lashe takobin cewar lallai za a hukumta wanda aka samu ya aikata laifi a game da wannan batu na kisan zayyanu kuma an garkama waɗanda ake tuhumar a gidan kurkuku. Allah ya kaddari an kawo wata sabuwa cibi wadda yake ita cibiyoji babbar cibiyoji ta jiha da aka mm. kawo ta fayil ɗin ta ne a kawo fayil ɗin wurin ta ya kamata a fita a sani ne ga wani alƙali ko kuma ita ce ita ce ita ce shari'a da kanta tana dubawa ta ga rashin adalcin da aka tarsa a cikin wannan kisa babu gaira babu sama an kashe yaro kuma an ce ba a kome sai ta saurari kara da ta saurari kara ta ce ai gidan yaro da ba zai yi mutum ya kashe mutum haka kawai kiri-kiri ba gaira ba sama ba wani dalili ba bai kafa kayan ba a kashe shi kuma a ce ba a komai ba zai yi ba a jihar nan ita za ta yi aiki tsakaninta da Allah kuma za ta yi hukunci tsakaninta da Allah. Wato ita sabuwar Chief Joji kenan ta ta nan a jihar Tako. Sabuwar Chief Joji wadda ake ce ma ta da karatu. Mm. Iman ta ta da karatu take ce za ta yi adalci a wannan shari'a kuma ba za ta ba za ta ki yin adalci ba don zo tsakaninta da ubangijinta. Abin da ya faru gaskiya abin da ya bayyana a gaban kotu za ta yi hukunci a kansa kuma za ta tsaya ma gaskiya duk inda suke insha Allah. Ta ce a kai shi gidan yari. bayan wata ɗaya a dawo da su idan aka dawo da su aka saurari kowa sannan idan ta kai lokacin da za a yanke hukunci a yanke hukunci mai gaskiya ba ta gaskiya kace a wuce da su gidan yari ba zai yi mutum ya kashe mutum haka yana yawo da fili na haka ba a komai ba kuma ta tabbata din ba a komai za ta yi shari'a ta gaskiya mai gaskiya ba shi gaskiya wanda zai gaskiya kuma a hukunta shi bisa doka. waɗanda ake tuhuma ɗin guda nawa ne yanzu aka kama suke nan eh, gidan kurkuku. cewa a halin yanzu mutum bakwai ne suke tsare a hannun kotu da yake tun farko su kuma yan sanda da suka kama su hmm. sun saki mutum da daga cikin su sun ba da belin su akwai kuma guda biyu daga cikin waɗanda ake zargi din ai waɗanda aka ce tun wancan lokaci da suka gudu suka bar jega har yanzu babu labarin su har yanzu babu su ba labarin su amma guda daga cikin su guda wanda ake ce ta ya dawo suna gari yanzu haka yana yawon sa ba wani abu da ya faru da shi ba wanda ke ba wanda ya tuntube shi da wani abu. Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu a wancan lokaci kenan ba tome su ba? Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu kuma shi ne Crystal Acta na abin da ya faru. Game da batun alƙalin zirami har yanzu ba a samu bakin zare ba. Domin kamar yadda masu kokar suke zargi ko suka yi zargi da alamun akwai masu ɗaure masa gindi a ɓangaren kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci a jihar Bauchi. Muna jira a yanzu mu ji sakamakon sabuwar takardar da waɗannan masu kuka suka rubuta rubuta ga hukumomin shari'a a jihar ta Bauchi. har yanzu kuma ba a rabu da 'yan damfarar da suke karya wa mutane ta waya cewar wai su aljannu ba ne kamar yadda muka ji daga masu sauraro da yawa a cikin shekarar da ta shige to sai dai yanzu jama'a sun fara gane su kuma sun fara yaudarar su mayaudaran suna naɗa maganganunsu a cikin wayoyi haka kuma akwai abubuwan da ake yi na cutar mutane ta hanyar kwaɗaita musu wani abu kamar wani shirin sayan gol ko zinare da ake kira swiss golden waɗanda ake sanya mutum ya biya wani kuɗi sannan kuma a ce ya nemo wasu mutanen da su ma za su biya kafin a bashi abin da ya niyyar saye a ƙasashen turai ana kiran irin wannan aikin damfara da sunan ponzi scheme ko kuma pyramid scheme a wani lokaci akan yaudari mutane ne cewar su zuba kudin jari a wata harkar kasuwanci tare da tabbacin cewar za su samu riba mai ɗan karen yawa za mu waye waɗannan hanyoyin cutar jama'a insha Allahu a wannan sabuwar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Allah ya tabbatar mana da dukkan alherin da ke cikin wannan shekara ya kuma kare mu ya raba mu da macuta da 'yan damfara da 'yan zarmiya da duk wani mai tawaye haƙƙin wani domin azarta kansa. To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta yi wani zaman sirri a jiya Lahadi domin sauraren rahoton kan mummunan zanga-zangar da aka yi a ƙasar da kuma nazarin yanayin tattalin arziki da ƙasar ta fada a ciki wanda ya haddasa zanga-zangar. A zaman wakilan majalisar sai wa wasu ministoci tambayoyi kamar ministan harkokin cikin gida Abdulrahman Rahman Fazli da ministan kula da asirin ƙasa Mahmud Alayi da kuma sakataren hukumar tsaron ƙasa Ali Shamkhani shugaban amurka donald trump da hadimansa sun yi wuni jiya lahadi suna cecekar wani sabon littafi da ke bayani a kan shekaran farkonsa a matsayin shugaban kasa wanda littafin ke cewa shekara ce mai cike da rudu sannan kuma wai shugaban ba shi da cikakken hankali da zai jagoranci amurka a cikin wani sakon twitter trump ya ce tun ranar farko da na yanke shawarar shiga takarar shugabancin ƙasa nake fama da masu baza karya a kaina kuma yanzu gashi ina fuskantar wani shirmammin littafi da wani shashashen marubuci ya rubuta isra'ila ta haramtawa wasu ƙungiyoyin fafutuka 20 shiga ƙasar saboda kiran da suka yi na ƙaurace mata saboda manufofinta a kan falasɗinu Ƙungiyoyin da abin ya shafa sun fito ne daga ƙasashen chile da nahiyar turai da afirka ta kudu da kuma amurka yanzu mun tashi daga kare kanmu mun fara kai hari da kanmu in ji ministan tsaro na isra'ila gilad erdan ya faɗa a jiya lahadi ya ce ƙungiyoyin da suka ƙaurace ɗin ya kamata su san cewa isra'ila za ta sa kafar wando guda da su kuma ba za ta ba su daman shiga cikinta ba domin su addabi 'yan ƙasar. akalla mutane goma sha takwas ne suka rasa rayukansu a cikin wani harin bam da ya tashi a garin idlib da ke ƙasar siriya wanda yake hannun mayakan 'yan tawaye a cewar wata ƙungiya mai nazarin wainar da ake toyawa a siriya ɗin har yanzu dai ba wata ƙungiyar da ta fito ta ɗauki alhakin kai wannan harin a garin idlib wanda shine babban birnin lardi da shi ma ake kira idlib a jiya ma sojojin gwamnati sun kama garin sinjar da shi ma yake lardin na idlib shugaban amurka donald trump ya ce yana fatan tattaunawar da ake sa ran za a yi tsakanin koriya ta kudu da koriya ta arewa za ta zarce maganan wasannin motsa jiki na olympics kawai har ya ce amurka ma za ta shiga tattaunawa a can gaba idan ta ga lokaci ya dace kafin mai sallama muna mika saƙon taya murna da gajiya ga jamilu umar mazugal da amaryarsa bilkisu abdullahi waɗanda aka ɗaura su ranar asabar ta gabata Allah ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Masu rarau anan maka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa da da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya ta na gabatar da shirin sai kuma Cuba Hiro ne wanda ya haɗa shirin ya da umarni don ma injiniyanmu na yau. nisar fili hashin kuma ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan salamu alaikum